ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kalji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta baiwa gwamnatin jihar Neja lasisin jami'a na ilimi matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru goma sha da suka gabata. A wani biki na mika takardar sabuwar jami'an ga gwamnan jihar Neja Umar Bago mukaddacin babban sakatare a hukumar hukumar nuc da ke kula da jami'o'i a najeriya mr chris mai yaƙi ya bayyana cewa jami'ar ta jihar niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a najeriya haka kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63 jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangadan za ta fara ba da takardar shaidar digiri kuma takardar shaidar nce ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai to koya kafa sabbin jami'o'i a najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a najeriya tambayin kenan da newa dr bashir Yankuzo wani malamin lissafi a jami'ar Gimiya da fasaha da ke mina ta jihar naija alhamdulillah dangane da ƙarin jami'o'i wato a ƙasar mu najeriya zan iya cewa ah, abu ne da yake da harshe biyu ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske me yasa ya zama abu mai kyau saboda idan muka kalli waɗanda suke wato kammala sakandare kuma suke bukatan shiga jami'o'i ƙididdiga na statistics ya nuna cewa Kasa da wato ainihin kashi goma sha shida ne suke samun daman wato wucewa wato su shiga jami'a tattar da sun gama makaranta to kusan cikin ah, kashi hudu ah, ko kashi biyar in ka kasa to kashi ɗaya ne bisa biyar ko kashi ɗaya bisa hudu na wanda suke gama wato ainihin sakandare suke samun shiga jami'a kuma suna son shiga jami'a shi yasa sukan je su rubuta jam ashe eh, inda akwai dama ko kafa da za a ɗauke su to za su iya ƙara karatun su in ka je duka dukkan jami'o'i aka zo magana admission haka za ka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba saboda ashe in za a yi jami'a domin a ɗauki waɗannan ɗalibai su samu wato ƙwarewar karatu za mu iya cewa wannan alkhairi ne ba matsala matsala bane kuma zai iya taimaka ma wato ainihin wannan kasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da ɗaliban nan su zama abin amfani ga wannan kasa tamu sannan ta bangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatan kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware kamar misali jihar Niger alhamdulillahi da samun wato ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali amma ni bayanan da ke tare da ni shine ai akwai wanda ita gwamnatin tarayya take buƙatan yi wato a kwanta gora wanda ita ma university of education ne ga kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo NUC ita ma ta bada dama a yi ni tunani na da za a yi university of agriculture ne ko university of agriculture ko kuma university of abin da ya shafi mining domin wannan jiha akwai bukatan wato amfana da abin da Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunkasa kamar harkar gona harkar noma to kuma tunda babu university of agriculture misali a wannan jiha to ina tunani tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma aka kokarin a samu guda ɗaya ta zama cewa university of agriculture na ma iya samu university of education muna da federal university of technology mina wannan zai iya wato ainihin wato in za a yi jami'ar a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da ci gaban wannan jiha da ake ciki sannan abu na gaba kuma yawan jami'o'i babu kayan aiki yawan jami'o'i babu kwararrun malamai yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike wannan shi ma sai zama cewa to yawan su bai tasiri ba kenan domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shine ta zama wato ainihin tana bincike wato research wannan yana da tasiri kwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma to matsalar da akan samu shine jami'o'in ta ina wato ainihin ta za a rike su ya zama sun samu kwararrun kayayyakin aiki sun samu kwararrun malamai kuma jami'a ta wato biya bukatun da ake bukata wannan shine kadai abin da zan iya cewa amma ba haka ba na'am samun jami'o'i wannan ba aibi bane kuma abin alkhairi ne amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da ƙwararru kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin buƙatar da ake da ita a wannan da aka kafa da to yanzu haka dai bayan kokarin da gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a ƙasar. haka kuma gwamnatocin jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin firamare da kuma na sakandare kamar da gwamnan jihar Bauchi Alhaji Bala Muhammad ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar ta Bauchi abubuwa ne suke tabarbarewa harkan ilimi a jihar Bauchi musamman ma a mataki na farko na firamare wanda ya kasance ga mu da dimbin malamai a gidayance a makarantun mu kuma an ka je makarantun a zahiri babu kuma muna kashe kuɗi masu dimbin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsofin amma kullum makarantun ma ta barbarewa suke yi kuma wayansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba ba a kawo mana ma labaran su cewa ga sunan ba su da kyau ba har wayansu ma a cikin gari abin ya zama abin takaici kwarai da gaske ah, muna da matsala matsala wanda na ga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na subeb da kuma teacher service commission da ƙananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi a kowane ƙaramin hukuma da kuma commissioner da sauransu saboda haka ne na kira wannan mitin muka tattauna muka samu matsalolin mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane ƙaramin hukuma wanda yawancinsu ma iyalanmu ne mu 'yan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya ba na 'yan siyasan ba wanda ake biyan su wasu ma suna zaune nan abuja wayan suna lagos wayan suna kano amma sai a ce kawai ana biyan su kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma to wannan alfarman gaskiya ba zai ba saboda talakan jihar bauchi yana shan wahala babu makaranta babu malaman makaranta kuma babu ilimin saboda haka malaman ma wanda suka rage wayan su ma suna a caba a gari da sauransu babu mai sa idanu su kansu wanda ya kamata su sa idanu kamar ba su da karfin gwiwa shi yasa muka haɗa kai muka tattauna kuma muka yi kwamiti mai karfi a karkashin dibiti na wanda zai hada da kwamishinan ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu. To masu aro a madadin wakilinmu Abdulham Muhammad daga Bauchi da kuma bakon namu Dr. Bashir Yankuzo sai kuma jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Jody Leather Creation. naku babin yarci ke ci a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa